a yau muna tare da babban likita wanda ya shahara akan fannin mata zai mana bayani ne akan rabe-raben tazarar haihuwa idan kun shirya ne ma na shirya so tazarar iyali yana da matukar amfani ga al'umma da lafiyar iyali gaba daya mafi akasari suna farko suna fara tambaya ta cewa mai gidan kina sane kuma da izinin shi kuma tare kuke da shi so idan babu ɗaya daga cikin wannan ba za mu aisa mata ba shawari na shi duk wacce ta je